Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kamil Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 27 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba hukumar zaben Najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun jiya lahadi. Mutane uku sun mutu sannan takwas sun ji raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu na kungiyar tarayyar Afirka ya rikito a Somalia. Sannan Amurka ta sake ayyana yankin ruwan Crimea a matsayin wani fanni na kasar Ukraine. Kanun labaran kenan. kamar yadda kuka ji a kanin labaran hukumar zaɓe ta inec a najeriya ta fara ba da sakamakon zaɓe a matsayin jiha jihar ekiti voters register su bai kai miliyan guda ɗaya ba ma duk su a duk states na najeriya su suka fi karanci har nasara ma ta ji su yawa to shi yasa ya zama kamar ma tradition kowane shekara duk zaben da aka za ga su suke fara zuwa To domin jin halin da ake ciki a kan zaɓe da aka yi a Najeriya yayin da ake dakon sakamakon zaɓe mun tattauna da wakilin musani sha'abu malumfashi wanda ya raba dare a dakin tattara sakamakon zaɓe a jihar katsina abin kashi biyu ne sai an fara tantance duk abin da kowace karamar hukuma su samu san kai da kanin su kuma sai su dauko da wannan cibiyar su zo nan na karshe to a nan ne aka samu maskila shine ma ya sa har muka kai talatanan dare kafin su iso nan su zo su gabatar kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran hukumar zaben najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun jiya lahadi yayin da ake ta ƙorafin magudi to amma ba a tsammanin za ta iya bayyana wanda ya yi nasarar gadar shugaba muhammadu buhari cikin 'yan kwanakin nan ana ganin zaben shugaban kasar na wannan karan zai zama wanda aka fi yin kankan kan a samun ƙuri'unsa a tarihin najeriya inda 'yan takara daga manyan jam'iyyu biyu da suka shugabanci kasar a lokuta daban-daban tun bayan shudewar mulkin soja a shekara ta 1990 ke fuskantar wani irin kalubalen da ba a saba gani ba daga wata karamar jama'iyya wadda ke farin jini tsakanin matasa akan tattara ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ne daga kowace daga cikin jihohi 36 na ƙasar kafin a tura sakamakon ga cibiyar tattara sakamako da ke abuja babban birnin ƙasar mutane uku sun mutu sannan takwas sun ji raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu wanda kungiyar tarayyar afirka au ke amfani da shi a somaliya ya rikito jiya lahadi a yankin lowa sabele a cewar tawagar au da ke somaliya jiya lahadi a wani bayani tawagar tallafawa gwamnatin wucin gadi ta somaliya ta ce jirgin wanda ke dauke da mutane goma sha daya ciki har da wasu sojojin gwamnatin somaliya ya shiga wani atisaye ne da ake yi na koyon aikin kwasar waɗanda suka yi hatsari lokacin da shi ma ya hatsarin abin takaici uku daga cikin fasinjoji goma sha ɗaya da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu an kwashi sojoji takwas da suka samu raunuka zuwa birnin mogadishu don a musu jinya a cewar tawagar ta au a bayanin amurka jiya lahadi ta ayyana yankin ruwan kremia a matsayin wani fanni na ƙasar ukraine to amma ta ce abinda aka fi damuwa a kai shine yadda sojojin ukraine za su sake kwato yankunan da kasar rasha ta kwace a wannan yakin da aka kwashe shekara guda ana yi wannan kalaman na zuwa ne a yayin zagayowar shekara ta tara da rasha ta haɗe yankin na crimea amurka ba ta amince da ikirarin rasha na haɗe yankin ruwan crimea ba kuma ba za ta taɓa amincewa ba a cewar eh, wato crimea yankin ukraine ne a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a wani bayani a lokaci guda kuma jack sullivan mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na gwamnatin joe biden ya gaya ma shirin meet the press na nbc cewa ukraine za ta iya yanke shawara kan ko mece ce nasara ko kuma irin shiga tsakani a diplomasiyance da za ta amince da shi duk da cewa dai a yanzu haka babu wata tattaunawar zaman lafiya da ake yi. To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu je ga rahoton mu. hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta karbi sakamakon zabe da na shugaban kasa daga jihar ikiti wadda daman can ita ke fara isowa da sakamakon zaɓen ta shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ya yi umarni da a nuna sakamakon kai tsaye ta allon lantarki daga abuja ga nasara da ma'ali kaya da ci gaban rahoto Ekiti total number of registered voters Jami'in kawo sakamakon Farfesa Olabisi ya ce kananan hukumi goma sha shida ne a jihar Ekiti inda ya karanta sakamakon da jam'iyyar APC ta Bola Tinubu ta samu kuri'a dubu ɗari biyu da ɗaya da ɗari hudu da hudu inda PDP ta Atiku Abubakar ke bin baya da kuri'a dubu tamanin da tara da ɗari biyar da hamsin da hudu sai leba ta fita Obi ke zama ta uku da kuri'a dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da casa'in da bakwai inda ta hudu wato NNPP ta Rabiu Musa Kwankwaso ke da kuri'a sama da ɗari biyu da 'yan kai. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya ce an yi tsarin da za a samar da sufuri da yada da na jiragen sama don jami'an kawo sakamakon su iso Abuja daga dukkanin jihohi don bayyana sakamakon. Kwamishina hukumar zaben Muhammad Haruna ya ce ba wata matsala ta zahiri da za ta kawo tsaiko ga gabatar da sakamakon daga farawa daga jihar ikiti. Jihar Ekiti voters register su bai kai miliyan guda ɗaya ba ma duk su a duk states na Najeriya su suka fi karanci har nasarawa mata biyu su yawa to shi yasa ya zama kamar ma tradition kowane shekara duk zaben da aka yi za ga su suke fara zuwa malam Muhammad Haruna wannan ya nuna dai watakila a litinin dinnan za a samu jihohi da yawa. A yanzu da nake magana da kai akwai da dan dama da suka kai eh, local government na suka kai state level ko. amma sun ko da sun gama kafin su iso nan saboda nisan da yake kaga abin da shi ma ce ya ce wanda suke da nisa sosai akwai shirin da za mu yi a kawo su nan wurin saboda in sun ce za su zo ta mota a kila su daɗe a hanya so ana akwai shirin da aka yi a samu ɗan jirgi ko air force haka sai a kawo su da shi collation officer muke kiran kiransu da na presidency shugaban jami'an university da suke a the state ba su suke yin na shugaban kasa ba su suke yin na gwamnoni so as collation officers sai a shirya da su da rec president electoral commissioners na dace babban kwamishinoni na state sai su zo nan wurin to shirin da ake ciki kenan shugaban hukumar zaben farfesa yakubu ya dage gabatar da sakamakon zuwa litinin dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe a gogon najeriya nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasura da malika da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim garba da ci gaban labaran duniya To baba wani dan bindiga ne ya buɗe wuta jiya lahadi kan wata motar Isra'ilawa a yamma da kogin Jordan inda ya kashe Isra'ilawa biyu a cewar jagororin 'yan siyasa da shugabannin 'yan kamauri zauna. wannan harbin ya jefa ayar tambaya kan makomar wata babbar ganawar zaman lafiya da ake yi tsakanin wakilan isra'ila da falasinawa a kasar jordan makwabciya da zumar rage tashin hankalin gabanin watan ramadan mai tsarki ga musulmi wannan harbin ya faru ne 'yan kwanaki bayan da bato bayan wani mummunan samaman da sojojin isra'ila suka kai a wani birnin falasinu da ke kusa suka kashe mutane goma sojoji sun ce sun fara farautu shi maharan wanda ya buɗe wuta kan wata mota a babbar hanyar yammacin kogin jordan sannan ya tsere ministan tsaron isra'ila ya bayar da umarnin girke ƙarin sojoji a yamma da kogin jordan ɗin a wani mataki na farko majalisar ministocin isra'ila ta amince da wani tanaji nazartar da hukuncin kisa kan 'yan bindigar falasɗinu da ke kai munanan hare-hare. a ƙarshe kuma wata tawagar manyan 'yan majalisar dokoki larabawa ta gana da shugaban siriya bashar al-assad a birnin damashku jiya lahadi wata alama ta kyautatuwar dangantaka sama da shekaru goma bayan da aka mai da shi saniyar ware saboda rikicin siriya shugabannin majalisun dokokin iraki jordan falasino libya masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma wakilai na ƙasashen oman da lebanon sun tafi siriya a matsayin wani bangare na tawagar gamayyar majalisun dokokin ƙasashen larabawa sun gana da 'yan majalisar dokokin siriya da shugaba assad a cewar kamfanin dillancin labaran siriya sana'a ba za mu iya tafiya ba tare da siriya ba haka zalika siriya ba za ta iya yin gaban kanta ba tare da yankin larabawa wanda take ciki ba a cewar shugaban majalisar dokokin iraki muhammad al-albusi a gaida ibrahim garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, har yau dai hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC tana ci gaba da karɓar sakamakon zaɓe tun daga matakin ƙananan hukumomi zuwa mataki na jihohi kafin isa helkwata a matakin tarayya. Wakilinmu Sani Sha'ibu Walumfashi da ya raba dare a dakin tattara sakamakon zaɓe a jihar Katsina ya zanta da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe inda yake cewa. A hali yanzu mun gama hamman maɗan fito waje bayan da aka gama bayyana sakamakon da kowane ɗan takara na waɗannan jam'iyyu goma sha takwas da suka shiga takarar shugaban ƙasa suka samu kuma ɗan takarar jam'iyyar pdp shine ya samu ƙuri'u mafiya yawa wanda ya kai dubu ɗari hudu da tamanin da tara da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da abin nan kashi 46.1 bisa ɗari da yawan adadin ƙuri'un da aka kada. Shi ɗan takarar jam'iyyar APC yana tafe kusa da shi domin shi ya sami ƙuri'u dubu ɗari hudu da tamanin da biyu da ɗari biyu da tamanin da uku. Shi Peter Obi abin da ya samu ya samu dubu shida ne da ɗari uku da saba'in da shida shi kuma dr Abu Konkoso na jam'iyyar nnpp yana da kuri'u dubu sittin da tara da ɗari uku da tamanin da shida wa'annan dama su ne su hudu ɗin da ke kan gaba na adadin waɗanda ya ke ganin alamun tabuka wani abu a cikin zaɓen da aka yi domin galibin wasu sauran ƙananan jam'i'an nan daga mai ɗaya sai talatin da shida sai arba'in da ɗaya haka haka za ka same su. To ko an samu soke wasu akwatuna ko kuma wata ƙaramar hukuma? Eh gaskiya an sami soke akwatunan zaɓe a cikin kusan ƙananan hukumar mulki har guda shida don akwai malamfashi akwai akwatunan zaɓe goma safa na goma kankara bakwai kafar sha biyu sai kuma waɗanda suke da irin ɗaiɗaiku ɗin nan wannan suna da ɗan dama haka amma ne jimlar ƙwararru da waɗanda aka yi wa rajista su ne dubu hamsin da ɗaya da ɗari uku da goma to amma laifukan da suka yi shine a ringizan ƙuri'a wato adadin ƙuri'un da aka kada sun fi adadin waɗanda aka yi wa aka tantance su na da su jefa ƙuri'u shine laifukan su wasu kuma inda aka yi faɗa ne aka nuna karfi ko kuma aka nemi kamar tsura akwati waɗannan su ne laifukan da suka yi dalilin da yasa aka soke musu waɗannan rumfunan zaɓe ɗin ko ko akwatunan zaɓen da abin ya shafa aka soke kuma dama ka'idar zaben kenan duk inda aka sami irin wannan to za a soke ta. To ko an dan samu wata hatsani a ɗakin tattara sakamakon zaben na shugaban ƙasa? eh an samu domin a hakikanin gaskiya an kusan gama komi duka lami lafiya to yan karamar hukumar mulki ta kafin su ne suka taho da wani bayani inda kurkun da ake da yan dubunne ne kaɗan kalilan amma suka ce a dole sai an yi domin a can wajen ɗakin tattara bayanai na ƙananan hukumomin mulki da aka yi a can don da eh, wato abin kashi biyu ne sai an fara tantance duk abin da kowace karamar hukuma ta samu san kai da kanan su kuma sai su dauko daga wannan cibiyar su zo nan na karshe to a nan ne aka samu mashkila shine ma ya sa har muka kai talatinan dare kafin su iso nan su zo su gabatar to sai suka nemi a soki wannan saboda a dan menene shi ba zai zo da baturen zaɓe wato electoral officer nashi domin shi wannan shi ne kamar shugaba a wurin na karamar hukuma wanda ke kula da duka tashoshin zaɓe to kan wannan ne suka yi bayani shi musu to ku tsaya a gabatar to bayan ana gabatar gabatarwa kawai suka tashi suka fice suka ce su kuma su yadda ba kaji abin da ya faru kenan. To Sani muna godiya idan akwai wani karin bayani za mu tuntuɓe ka. To madalla a gaida Sani Sha'ib Malumfashi da wannan bayanin. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar ko za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so a saurare mu za a iya zuwa mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan da sabon shirin ciki da gaskiya da yake duba lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta ta hanyar zamba cikin aminci gadon marayu haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya yancin ɗan adam da dai sauransu a yau za mu waiwayi batun turliyoyin kuɗin muhammad b alhassan na kamfanin fahama global investment kasance da mu cikin shirin sunana sarfila hashim gumel. Sabon shirin zai waiwayi batun ɗan kasuwar harkar man fetur ɗin nan Muhammad B. Alhassan daga jihar Nasarawa. Wanda tun kimanin shekaru bakwai kuɗinsa da suka kai tiriliyoyin naira suka makale a bankuna da hakan ya mai da shi tamkar mai gararan bakan titunan Abuja. Don har na cefa ne yakan nema ya rasa. A baya kun je da hukumar EFCC ta ce za ta bincike lamarin don yi mana ƙarin bayani. Tunda Muhammad ya ce hukumar ta tsare shi a wani ɗaki lokacin bincike inda har ya galabaita. Kazalika ofishin ministan shari'a na Najeriya ya buƙaci a tuntuɓi hukumar kula da bayanan sirri na kuɗi don jin ainihin abin da ya makalar da wannan dukiya mai tarin yawa da yawanta ya kai kusan kasafin kuɗin Najeriya na shekara. Muhammad bi Alhassan ya dawo shirin nan riƙe da takardu daga wasu daga bankunan da kuɗaɗen suke, inda ya fahimci cewa umarnin wata babbar kotun tarayya ce a Legas. Bisa buƙatar gwamnatin Najeriya ya sa aka rike kuɗin. Alhamdulillah sunana Alhaji Muhammad B. Alhassan, ciyaman nan na Fahamu Global Investment Limited, wanda na kai korafina ga mutanen kasa da na ciki da na gida da na wuje su kamo a gaji. Yau nan tun da aka shiga wannan shekara watan na farko Janawari kenan ko? to na ke korafin kuma voice of america ta ɗauki magana nan ta yada a duniya gabaki ɗaya ga hali da nake ciki amma har yanzu nan ba wani magana da gwamnati na najeriya ko ta kira ni ko ta wani magana ba su ce mun komai ba wato Muhammad eh, daga wannan lokacin wayannan hukumomi da kake magana ka shin sun tuntube ka ko ka sake zuwa ka bincika halin da waɗannan kuɗin suke ciki eh na tafi bankuna na guda biyu zuwa uku abinda bankunan ta nuna min cewa akwai wani me yake kira takardar da aka kawo musu federal government ne ta rubuta musu cewa daga federal high court lagos da shi ne ya kawo musu a sa restriction a sa wannan restriction a cikin asusu na na bankuna na gaba daya to wannan justi tg ringim shine wannan justin da ya kawo wannan takarda an rubuta shi ne daga federal government to so kuma bankuna daya daya daga cikin bankuna ya ce takardar da aka kawo yanzu nan federal government ne ta kawo musu wannan daga kotu saboda haka in kudi nan da a sake kudi nan sai dai in je federal government ne za ta sake rubuta musu kunan guda nawa ne bankuna sun kai goma sha bakwai hmm. wani najeriya kuma duk waɗannan bankunan kana da ajiyar kuɗin ka ciki duk waɗannan bankuna goma sha bakwai manyan bankuna goma sha bakwai na ƙasa duka ko ajiya na agura a cikin asus. kudade ne ne hakki ne ne wanda aka sa. amma in haka ne eh, muhammad bin alhassan ne idan tun da akwai abin da kotu ta rubuta eh, tun wancan lokacin kai me sa baka ɗau mataki a kai ba. eh to ni san lokaci ne ne ba su gaya mu cewa wata kotu ne ta kai wannan takardar ba sai da magana ta kai kalubalo ta shiga cikin fage mutane suna kawo korafi su suna ce Allah wadare aka yi zina bankunan daya daga cikin su ya ce eh ga shi fa dalilin da ya sa muka kulle ma asusu sai kuma suka nuna mun takardan ga takardan da aka bamu ba da sonon su bane amma ina sa a sake waɗannan kuɗaɗe gwamnati ta rubuta musu su za su saki waɗannan kuɗi. Shin a jikin takardar wani laifi aka ce kayi? To a cikin jikin takardar dai ba wani kwararren laifi ko kwaya ɗayan da suka ce ne a cikin abin ban mamaki za a gani a cikin takardar ba su rubuta sunan fahamu global investment limited a cikin wannan takardar ba a cikin takardar ba su rubuta sunan muhammad babuji alhassan ba a cikin takardar sai dai sunan namban akamti na nasu su na kawai aka rubuta a ciki kuma lambobin da gaske su ne eh lambobin da gaske su ne a cikin wannan takarda wanda aka rubuta gwamnatin najeriya wa ita ne kuma ta shiga da kara kuma bankuna na wasu ne kuma wanda su suna sun zama kamar defender kenan ciki su ne masu kariya masu kariya to kuma waɗannan bankuna ya za a ce bankuna na su kare tunda ba kudade ba nasu bane kudaden na wani su iya kamata ne a ce an sabin na da takarda ni kuma su zan kare kai na a tambe ni kudaden nan ya yi kai ka tara su ya yi kai ka same su tunda kuma wannan na riga na ke korafin ma gwamnati na nuna musu ga takardu ga kamfanin da muke harka da su na mai na kasashen da na yi na duniya da kasashen larabawa da kasashen kuma rasha da kuma nan gida wanda duk ayyukan da na yi shi nan fili wanda mutum zai iya google nashi ya duba kuma duka kudaden sun zo kowanne ya zo da clearing hash kuma na riga na yi soft proof to kuma ba ni da laifi babu komi kamar fbi sun riga sun rubuta takarda cewa a sake mun kuɗi na dss da interpol duk waɗannan jam'an tsoro wanda suke bincike sun gama binciken su amma har yanzu nan ana cikin abu guda ɗaya ina kawo ina ta kuka ina ta kuka amma ina masai na da najeriya america fa kutuna tuna kuɗaɗe na suna zuwa daga gurin ba su walakanta ne ba sun san mutunci ɗan citizen ɗan ƙasa germany bata walakanta ne ba canada bata walakanta ne ba china bata walakanta ne ba da sauraren kasashen duniya ba su walakanta ne ba united kingdom bata walakanta ne ba neman da na black na ɗan nigeria amma wai gida kasana wanda iyayena da kakannina duk yan nigeria ne yayi a yau a zana mun waɗannan cin fuska saka ce ni ne na kaina. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da mara bayan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC sun jagoranci bin bahasin batun tare da alwashin yin duk mai yiwuwa don fito da kuɗaɗen. Tun da mai kuɗin ya amince zai miƙa gwamnati gagarumin haraji na tiriliyoyin naira. Kwamar Nasir Kabir na ƙungiyar ƙwadago da ke jagoranta wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam ya shiga bincike bayan samun bayanan ɗan kasuwar. da gaske ne kafin ma mu fara wannan bincike a dan shekara bakwai wannan abu ya faru kuma muke ta bi abin da ya ba mamaki shine shi ofishin wato ministan shari'a wato attorney general akwai wasika da dama muka rubuta mar cewa tabbatar da cewa mun samo wato sahihan wato shaidu saboda haka bayan mun rubuta sai ya rubuto mana cewa ai wannan rubutu da muka yi shi bai ma san komai ba wato yana ce mana ya rubuta efcc kuma efcc sun ce ba su suka rufe wannan kuɗi ba to abin da zai baka mamaki sarki alai sai muka tashi muka fara bin wato bankunan nan da wannan bawan allah ya ajiye sa sai muka gano cewa a bankin eco bawan Allah na yana da kudadensa a gurin sai muka ga cewa sun rufe wannan kuɗi muka ce musu ah wai waye ba ku ma umarnin rufe wannan kuɗi to abin da zai baka mamaki sai suka ce ba za su iya magana da mu ba sai dai mu rubutu a rubuce wanda muka rubuta a rubuce a sai gashi reply ɗinsu sun nuna mana cewa ai wannan kuɗaɗe to shi ministan shari'a shi ya rubuto musu wasiƙa da kuma wato takarda daga kotu cewa lallai lallai su rufe wannan kuɗaɗe. A muna da wannan takarda na kotu inda akwai wanda ake kira wato Justice a Tijjani da yake Federal High Court a Lagos a Tijjani wato Ringim. Shi ya ba da wannan umarni kuma shi ministan shari'a nan shi ya shigar da wannan magana aka ba da wannan court order. To abin da zai ba mu mamaki. A cikin takardar ne kuka gani ko kuma ah, kun samu wasu bayanai ne na daban. a cikin wannan takarda muka gani a su. yawa bisa da shaidar wannan takarda yawa bisa shaidar wannan takarda ga yanzu magana da nake da kai ga takardan kotun a hannunmu inda suka rubuta suka ce a rufe wannan kuɗi to abin da zai baka mamaki shine ina aka taɓa kuɗi na na banki yana ajiye a tafi kotu a je a ɗau takardar da za a rufe wannan kuɗi ba a sanar da ni ba kuma ba a rubuta mun ba kuma abin da zai baka mamaki a takardan nan babu laifin da na yi kenan babu laifin da shi wannan ba Allah yi a wannan takardar da kotu ta bayar wannan court order babu wani laifi kuma ina mai tabbatar ma Alai Nasiru babu wanda zai fito ya a yawa Najeriya ƙaryen cewa yana binta irin wannan makudan kuɗaɗe da yanzu ba a daure shi ba to ina mai tabbatar maka zalunci aka shirya a ci mutuncinsa a wulakanta shi kamar yadda na gaya maka ran da aka kama shi sun tafi da shi ne babu gaira babu dalili da muka ji haka na je ni ina daga cikin da suka karɓo shi da muka je menene laifinsa efcc ba su iya gaya mana ba to muna kiran shugaban kasa tun da ya gaya 'yan najeriya shi shugaba ne adili to ya fito ya tabbatar mana da adalcinsa masu sauraro kun da ji halin da ake cikin da wannan batu haka kuma kamar yadda wata watakila aka ji a baya gaban kwamitin dan majalisar wakilai muhammadu gudaji ka zaure muhammad b alhassan ya alkawarin biyan najeriya wani kaso mai tsoka idan har aka sakar masa kudinsa har yanzu muna gayyata ofishin ministan shari'a da sauran sassan da lamarin ya shafa su shigo shirin nan don karin haske kan wannan batu na kamfanin fahama sai aka kasance da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru da mel hikaya daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida sarfilu yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaicen hukumar zaben najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun jiya lahadi yayin da ake ta korafe-korafe na zargin magudi to amma ba a tsammanin za ta iya bayyana wanda ya nasarar gadar shugaba muhammadu buhari ciki 'yan kwanakin nan ana ganin zaben shugaban kasar na wannan karan zai zama wanda aka fi yin kan a samun ƙuri'u a tarihin najeriya mutane uku sun mutu sannan takwas sun ji raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu wanda kungiyar tarayyar afirka au ke amfani da shi a somalia ya rikito a jiya lahadi a yankin lowa sebele a cewar tawagar au da ke somalia jiya lahadi a wani bayani tawagar tallafawa gwamnatin wucin gadi ta somalia ta ce jirgin wanda ke dauke da mutane goma sha daya ciki har da wasu sojojin gwamnatin somaliya ya shiga wani atisaye ne da ake yi na koyon aikin kwasar waɗanda suka yi hatsari lokacin da shi kansa ya hatsarin amurka jiya lahadi ta ayyana yankin ruwan kremia a matsayin wani fanni na ƙasar ukraine to amma ta ce ba ba wannan shine matsalar sojojin ukraine a wannan lokacin ba amurka ta amince da ikirarin rasha ko bata amince da ikirarin rasha na haɗe yankin ruwan kremiya ba kuma ba za ta taɓa yi ba to duka duka iya abin da za iya kawo muku kenan sai kuma an jima da karfe bakwai agogon ghana kuma karfe takwas agogon najeriya za ku ji mu dauke da wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan alhaji haruna muhammad atijani a birnin kumasi musamman ga shugaban ɗarikan tijjaniya na ghana shak abdulwadud harun na rasuwan dan uwansa alhaji hussein ofa harun wanda aka wato alhaji hussein kenan da aka fi sani da alhaji ofa da kuma ta'aziyya zuwa ga wato mutanen mamobi na rasuwan wato sarkin wangarawa na unguwar mamobi alhaji umar baba isa da ma al'umman ghana baki daya to yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen hausa na murya amurka baba ya ko makeri ke sallama da ku salamu alaikum